Babban dalilin da ya janyo faɗuwar farashin man a kasuwanni shine yawan man. Akalla akwai ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari shida fiye da adadin da ake bukata. Faɗuwar farashin ta sa dole ƙasashe masu tono man su tono da yawa don su cike giɓin kuɗaɗen da suke fuskanta. To amma hakan na kuma sa kuɗin man ya ƙara ja da baya. Idan da a da ne ƙasashe goma sha biyu masu arzikin man na ƙungiyar OPEC za su rage yawan man da suke samarwa don kuɗin ya daidaita a kasuwanni. To amma a yanzu wasu mambobin na fargaba cewa idan suka rage yawan man to mai yiwa kasashen da ba sa cikin kungiyar irin su rasha su kwace musu kasuwa. Iran ta kuma tabbatar cewa za ta ƙara yawan man da take samarwa baya an sassauta mata takunkumi. A wani gefen kuma, koma bayan tattalin arzikin China ya sa watakila yawan makamashin da za ta bukata ya ragu. Wannan babban albishir ne ga jama'a saboda farashin mai a gidajen sayar da shi zai ragu. za a kuma samu rago kuɗin sufuri wanda hakan zai janyo rago kuɗaɗen kayayyaki a manyan kasuwanni da kuma rago hauhawar farashin kayayyakin. Arhar makamashi tana sa tattalin arzikin ƙasashen da ke sayansa bunƙasa nan da nan. To amma su kuma ƙasashen da ke tuno man suna fuskantar matsaloli a kasafin su saboda faɗuwar farashin man.